assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis biyar ga watan safar ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunan darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman ad-darimi as-sarmakandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a ƙarƙashin kitabul ilmi a inda malam yake tattaro mana bayanai a cikin hadisai da asarai na sahabbai da tabi'ai da malaman da suka biyo bayansu da kyautatawa a don kawai ba sai don sharhin waɗannan hadisan da kuma ƙoƙarin an karar da malamai da ɗaliban ilimi su fa sani cewa ilimi amana ne kuma wannan al'umma al'umma ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani ɗaya daga cikinsu wanda yake da daidai da mutum ɗaya cewa wannan naka ne shi sa a lahira annabi kadai in ta rikice zai ce ummati ummati ummati duk wani wanda ake kallon shi shugaba ko ake mai tunanin malanta ko ya sa kanshi matsayin jagora a ran tashin alkiyama ta kan shi yake domin yana faɗin nafsi nafsi nafsi idan ka ɗauki wani wannan kowaye ka ɗaura shi a matsayi irin na annabi to kai da shi kun taɓe shi sa a matsayinka na ɗalibi a matsayinka na bara ko muridi kowaye a matsayinka na shugaba malami ko mahaifi ko jagora kowaye kasancewa wannan al'umma amana ce ilimin addini amana ne addinin amana ne abin da yake na addini ka faɗe shi kawai ka tsaya na sa ra'ayinka ko tunaninka ko son zuciyarka idan ka sa ɗaya daga cikin wannan to ka tashi daga ka'idan musulunci ka koma bauta makanka ka ɗibe bayan allah da al'umman annabi daga bautan allah kana ƙoƙarin sa su bautanka daga biyayya ga annabi kana son su koma biyayya gare ka to wannan ko mutum ya taka turba ta ɓata kuma kamar yadda za mu zo za mu ci duk mutumin da ya tsinci kan sha irin wannan yanayi samun ka dawo da shi aiki ne kuna fahimtar wannan samun mutumin da ya fada cikin son zuciya irin wannan ba ka da wani aya ko hadisi wanda zai sa ya dawo don dama bai batan ba har sai da ya tattali ayoyi da hadisan da za su mara mai baya da yake bankara su a bisa son ran shi kuma ɗayan biyu ko dai su halattar da takobi a kanka ko kuma in akwai gwamnatocin musulunci irin nasu alhalidin alkashari to su halattar da jininsu amma duk ɗan bid'an da ta rikide ta zame mai son zuciya bai bari har abada za ka zo ka je daga manya-manyan malamai ko me yake ce ma bida'a za mu bayanin ya mutum yake daga ahalus sunna ya rikide zama dan bida'a ya san ya zama ko bai sani ba ya yadda shi dan bida'a ne ko bai yadda ba wasu ayyukan shi za a gani da maganganu da siffofi ka gane cewa yanzu fawa ne yana kan bid'a kuma yana aiki da bid'a kuma yana kiran jama'a zuwa ga bid'a mabiya waɗanda suka yarda da abin da yake yi su kuma lokacin sai su yarda cewa su 'yan bida'a ne mabiya ɗan bid'a suna rayuwa kan bid'a ya ake gane wannan duk malam zai mana bayani domin idan ka je ka samu waɗanda a zamun nan farko aka ce sun afka bida'a ta kaza ta kawarjanci ce ko ta mu'tazilanci ne ko na jahamiyanci ne ko na murji'anci ne ko na jabariyanci ne ko na rafidanci ne da sauransu suna ganin fa wannan tafarkin nasu wannan shi kadai ne tafarkin gaskiya wanda ma ba tare da wannan tunanin yake ba to ba gaske yake yake a kai ba shi yasa sai malaman musulunci malaman sunna malaman farko sai suke ƙayyade dukkanin wanda zai ɗauki alkur'ani ko hadisi ya fassara da cewa sai ya fassara a bisa fahimtar malaman farko Masu ya malaman farko annabi da sahabbai domin annabi shine malamin farko na wannan al'umma waɗanda suka biyo bayan shi akan wannan aiki su ne sahabbai domin su ne ya karantar allah maɗaukin sarki ya kalli tarbiyyar da ya masu ya ce haka yake so kuma tarbiyyan ta yi aikinsu kuma madalla da shi su kuma suka tarbiyyance ɗalibansu na farko su ne tabi'ai tabi'ai suka tarbiyyance atba'u tabi'ina annabi kuma ya ce khairun nasu karni sun alladhina yalunahum thumma na yalunahum to kaga waɗannan in ka sake addinin ka ya shallake su to ka faɗa ɓata. shi sa duk wanda zai ce ma kaza sai kawo maka fahimtansu ba ya karanta aya ko hadisi sai ce to hadisin na karantar da mu kaza don zai kaga yana fassara alkur'ani da hadisi da fahimtar shi kuna gane wannan wannan kuma nau'i ne daga cikin nau'ukan 'yan bida'a da kuma yadda suke ta da mutane daga fahimtar alkur'ani a bisa fahimtar magabata zuwa ga fahimtansu. sai su kalli cikin al'umma wasu nau'in jama'a ne suka fi karbuwa sai su danganta kansu a nan idan suka ga wannan al'umman ba za ta kai su zuwa ga gaci ba nan da nan za su shallake ta sai su maza sai su danganta kansu ga wata al'umma da suke tsarin za su samu ɗaukaka a ƙarƙashin nan shi ne kasurar tanakul mun gano wannan da kyau ku yau suna tare da wannan ƙungiya gobe suna tare da wancan yau suna tare da wannan jama'a jibi suna tare da waɗancan yau suna tare da wannan malami jibi suna tare da wancan haka za ga suna ta wannan kasurar tanakkul yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake gane 'yan bida'a ko sun yadda da wannan baje na bida'a ko ko ba su ɗinka mu kansu ba kun ji ɗaya to malam zai rika kawo mana waɗannan bayanai dalla-dalla allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu tashi babi na sha biyar babun a Hawa, wannan babi zai mana bayani dangane da nisantan son zuciya wasu su ce san rai ɗaya ne abinda zuciyanka ta tsara maka ka ji ka gamsu ka natsu da shi ko da ba daidai ba ne ko da zai haifar ma al'umma da matsala to sai ka ga ai wannan abun ma in fa ba ma fa shi aka yi ba to da matsala ai shine kaɗai gaskiya kuma bai da goyon bayan alkur'ani bai da goyon bayan sunnar annabi malamai magabata ba kan suke ba hasali ma fada suke akan wannan abu to amma sai kokarin ƙayata wannan abin ga abin da zuciyar shi ta gamsu da shi kuma ya ce in ba wannan mato ba addini ba ne shine son rai son zuciya biye ma abin da ya ɗar a cikin zuciya a gina shi a ƙayata shi a ce shi ne daidai ta wannan babi zai mana magana a kan shi da izinin Allah to tun daga ajin farko mala ya ce ƙauluhu mai sharhin fatihul mannan ya ce babon ya ce bitanwin za ka yi mai wasila guda biyu a sama na rufa'a kun gano wannan ba babu ba za ka ce babun ga wani babi fijtinabil ahawa mala ya ce wal ahawa'u jam'u hawa ina ga ce al'ahawa jam'i ne na hawa soye-soyen zuciya jam'i ne na san zuciya waƙad taƙaddama ta'arifuhu fi asar abi kilaba mala ya ce mun gabatar da cikakken bayani mai ake nufi da son zuciya a asarin da ya gabata na abu kilaba fi awa'ili babi tiba'is sunna a farko-farkon babin da ke bayani akan bin sunna min kitabil ilmi na wannan babi da ke bayani dangane da abin da ya shafi ilimi kunga in ka ce za ka bi sunna ku to ba za ka bi son zuciyanka ba har abada sunanka raƙumi da akalan sunna daga ran da sunna ta koma tana binka ƙor'ani da hadisi ilimi shi ke mara ma baya to kai ɗan son zuciya ne kai ne za ka raka binsu kuna gano wannan da kyau ku? to mala ya ce ya gabatar da wannan a can za mu karanta yanzu in mun gama wannan gabar walid tirmidhi fil jami' haka al-imam tirmidhi ya fitar da bayani a cikin sunan ɗin shi babu ma ja a fil akhadhi sunna a ƙarƙashin babin da ke bayani akan riko da sunna wajtinabil bid'a da kuma nisantan bida'a kana bin sunna sau da kafa a bisa fahimtar annabi da sahabbai to sunanka ahalus sunna kana sauka daga bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai sunanka halu bida'a kun gano wannan da kyau ku ka daga cikin yan bida'a domin su ne wanda san ransu yake jagorantar su sunna suna biye ma abin da ya masu daɗi a rai sabanin abin da Allah da Annabi suke so suna bankara nassoshi su daidai da abin da suke a kai saɓanin yadda nassin suke a asali kuma saɓanin fahimtar magabata na ƙware sune 'yan bida wal ibn maja fi muqaddimati sunan ibn maja ya fitar a cikin muqaddima na sunan ɗin shi babu bida wal jadal babin da ke bayani akan ana umurnan ana ba da umarni ga ahadus sunna lalle su nisanci bid'a karamanta da babba mai tsanani da mai sauƙi wanda ke burge su da wanda ke ba kowace irin bid'a da kuma jayayya cikin addini kun wannan a ce ana jefa kalma ana fada ana rikici ana fadan cacan baki Alu suna baya wannan bai farawa in kuma an tsokane shi bai yi yan bidai ke wannan ina fata mun gano wannan da kyau kana jin irin wannan jidali ko husuma mun yi bayan nan a baya to alama na biyu da za gane ɗan bidai kenan na farko yawaita tsalle-tsalle ba shi wannan makaranta ba shi can kuma yana wannan ne ina zai je ya samu suna ina zai samu ɗaukaka ya zai samu fici ko gaji shi a wannan ƙungiya yau gobe yana tare da waɗancan jibiya ɓalle ma waɗannan aikin shi kenan kasar tanakul na biyu shine alhusuma da aljidal kullum ba iya ba yau an yi kaza zai ta kawo abubuwan da za su tada husuma da za a biya mashi to wannan yana daga cikin alaman da ake gane yan bida'a. shi sa duk mutumin da bai wadataccen karatu ba ya shiga wannan fagen to za a samu matsala kuwa dan sai ya yi gaba malamai in sun zo suka yi bayani kuma sai ga to ya haka maimakon ya tuba in ya kai wani aji na bida'a ko Allah ya ƙara zurfi zai ba zai dawo ba ba ka da magana da za ka gaya mai tuba in ka gaya tuba wallahi ba dan bid'a bane za ka zo ka ji daga malamai magabata tun daga sahabbai duk wanda ya kama wannan aji na bid'a Allah ba zai tuba ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wal aslu fihi qawluhu ta'ala asalin wannan ya tabbata a faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa wala tattaba ilhawa. a her kul kar ku sake ku bi son zuciya fayudillaka an sabilillah wannan bin son zuciya naka sai batar da kai daga hanyar Allah kana ɗauko son zuciyanka ka girke ku, to kai da kuma bin hanyar Allah har abada za kuma kana bin hanyanka ne kai da bin tsarin Allah har abada za kuma kana bin tsarinka ne kai da biyayya ga Allah har abada za ka komo kana bukatan kai za a yi ma biyayya duk awayin da suka zo suke bayani za ka ce ma ba fahimce su ba ne ma'ana son zuciyanka shine fahimtar nassu Allah ya sauwaka innal ladina na an sabilillah mala ce kaga waɗanda suke ɓata a kan hanyar Allah lahum azabun shadid lallai waɗannan suna da azaba mai ma na nasu yawmal hisab sakamakon abin da suka watsi da faruwan shi a ranar hisabi ganin suke yi ai ma ba wani magana ranar hisabi ganin suke yi duk abin da ake ambata masu cewa ba daidai ba ne abin da suka tsara a ran zai faru har alahira ma ka za a yi abin da zuciyarsu ta tsara masu ɗauka suke yi a duniya ma haka za a yi abin da bakinsu ke furta masu ɗauka suke wannan shi ke juya tunanin kowane ɗan adam ma to sai su yaudaru kun gano wannan ana tafi son zuciyar tun yana kaɗan kaɗan kaɗan su ya girmama a daidai wannan lokacin za su yi ta ƙoƙarin yin abin da zai birge jama'a ba abin da zai birge Allah kuma ya inganta addinin Allah ba sai dai abin da zai gina su a lokacin da kai bawan Allah ka nemi ka bi abin da suke a kai irin wannan to sai ka tashi daga asalin mabiyin Allah da annabi sai ka koma mabiyin sarran wasu wancan ya zama maka ɗagutu kai kuma ka zama mabiyin ɗagutu ana gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce wal ayatu fi hadhal ma'ana kasira ayoyi da suka zo cikin alkur'ani da ke ɗauke da ire-iren waɗannan ma'anoni to waɗannan ayoyin suna da matuƙan yawan gaske wanda wasu daga cikinsu da iznin Allah za mu zo malin zai kawo mana su sai mu tattauna su Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wancan asari na abu kilaba da malam yake bayani a kan shi mun baro shi a lamba na ɗari da shida. mun gane wannan da kyau inda malam yake cewa akhbarana suleiman bin harbin حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة قال إن أهل الأهواء أهل الضلالة mala ya ce in kana neman asalin batattu to su ne waɗanda suke bin son zuciyansu ya zuciya ta tsara masu ya suke so a ransu wannan shi za su bi to waɗannan su ne asalin batattu kuma wannan san da ake magana a kai na gaya muku ba baji ba ne ballantana a ce wanda yake makaranta kaza ba zai bi wannan san zuciyan ba ko wanda yake tare da jama'a iri kaza ba zai bi wannan san ran ba ana fahimtar wannan da kyau ko ya ce su ne asalin batattu wala ara masirahum illa ilan nar ba da ce irin wanda ke biye masoye-soyen zuciyarsu irin wannan to ba na ganin ƙarshen al'amarinsu zai zama inda ba wuta ba ce fajarribhum falaisa ahadin minhum yantahilu qawlan illa qala hadithan yace fajarribhum ni na jarraba su kai ma ka jarraba su ga gani babu ɗaya daga cikinsu wanda zai bar wata fahimta da da yake a kai face sai kaga ya ƙoƙarin nemo wani hadisi ya ce shine dalilin shi in zai koma nan da hadisin shi zai tafi in zai canza tafiya da hadisin shi zai tafi in zai sake sheka kun gano wannan da kyau ku. wannan kasrata tanakul da jidal da husumat da waɗannan ababen da suke da ake ɗago su a gano su halice za ga suna ganin ai ma hadisi ne ai ma aya ne ai ma dalili ne ai ma hujja ne ya ce wannan ɗabi'a na biyu da ake gane su kenan fayyatanaha bihil amur duna saif wannan bid'an zai ta tunzura shi na tun shi har sai ya kai ƙarshen al'amarin da ba abin da zai dawo da shi in ba ɗayan biyu ba ko dai ya halatta jinin musulmi cewa a zo a yaƙi a zo a yi fitina a zo a yi tashin hankali ko kuma shi ba zai tuba ba sai ta takobi ya lashe makoshin shi ɗayan biyu ne ba zai tuba ba har sai in sarakunan musulunci sun dirkake shi da makamansu har ya koma ga Allah ya zama masirahu ilan nar amma ba zai bari ba wa innan nifaq mali ce kaga munafinci kana daruban mataki mataki ne ana cewa munafinci sai mutum ya dauka a ah, munafinci al'amali akwai munafinci al'itikadi shi kanshi munafinci na ƙida durub mataki-mataki ne sai an karantar da kai ka fahimci yaya abin yake kuma za mu karanta nan za ka ci sun matala sannan sai karanta wa min man hadalla daga cikin munafikai akwai waɗanda suke ma'alla alkawarin bogi kun gano wannan waɗannan awai mun zo mun karance su duka wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin su akwai masu zindanka Zinɗan mai sadaka ya sha bamban zai wuya kawo sadakan kaɗan ne sai a zage shi da kawowa kaɗan mai yiwa ya kawo da yawa sai a zinde shi da bada da yawa mai yiwa bai bayar ba sai a ce kaga bai sadaka mu ko mun yi sadaka bai yi aiki ba mu ko mun yi kun ga wannan wannan ɗabi'a ne na munafunci aikin da kake kake ma Allah kake ma koko jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku in jama'a kake ma to zo kai talla to wannan ya nuna cewa akwai burbushin munafinci tattare da kai kuma dan ka faɗi na yi kaza ba a cewa wannan laifi ne laifin shine kana zindan wani sadaka kai aikin alheri kai amma sai ya zama hanyar habaici cin mutunci batanci wannan durub ne na nifaka kun ga wannan da kyau ku alama ne da ke nuna cewa akwai munafinci a wajen sannan wa minhum man yu'udhu minhum alladhina yu'udhuna an-nabi daga cikin su akwai wanda suke cutar da annabi ba su samu alherin da suka samu na cewa su musulmi bane sai ta dalilin shi kun ga wannan in ba dan haka ba za su zama daga cikin kafirai da za a yaƙe su a badar da uhudu to amma da suka sa rigan musulunci ta dalilin shi to sai aka ɗaga masa kafa amma kuma ba su da wanda za su cutar sai shi yana daga cikin nau'in munafinci na gaba shine mutumin da ka amfana da shi kuma a gaba ya zama shi zai cutu da kai shi za ka rika cutarwa shi za ka rika wulaƙantarwa, shi zai samu matsala da kai wannan nau'i ne na munafinci shi sa ce ne faƙa durub alkawari a saba ma Allah sannan cutar da al'umma sakamakon sadakan da suka yi ko sadakan da aka yi ko kuma cutar da duk wani jagora wanda aka taba amfana da shi kuma cutar na san rai shi sa ma ce maka munafinci fa aji aji ne class by class ne matsa ne in matso a duniyar munafincin har mutum ya kai kololuwan munafinci shi sa idan mutum ba karantar da shi waɗannan abubuwan aka yi ba sai an karanta da kai mai musulunci sai an karanta da kai mai imani sai an karanta da kai mai ihsani sannan sai an karanta da kai mai kafirci mai shirka menene bid'a menene munafinci da duk waɗannan abubuwan sai malami ya karanta da kai irin yadda yake karanta da kai alifin bilfatate na an a faɗi ka faɗi sannan za ka iya ganewa amma don kai nazarin littafi wa ana cewa ai ga siffofin munafukai ina ba za ka taba fahimtansu ba ma kuna gano wannan da kyau ku a lokacin za a ga mutum yana faɗin ɗabi'un shi shi munafiki ne amma ba zai taɓa fahimta ba sai rika ɗaukan maganganun yana jefar da su dawa saboda zuciyar shi na nuna mai ba fa da shi ake yi ba amma da mai saurare zai ji zai ci a'a to wani bai ganewa ne ai wannan ɗabi'un shi ne ai Allah shi kyauta malam sai yake cewa fahtalafa ƙauluhun za a ga munafikai maganinsu na yau tana saba mana jiya yau zai ce zai yi kaza ba zan kaza ba zan yi kaza ba za ka ganin maganganun suna mi suna karo da juna wajtama'u ofis shakki ka zai? kuma su yan bida'a munafikai sun haɗu cikin shakka da kuma ƙaryatawa su a komi suna cikin shakka ne ba su yadda da kowa ba mun gane sannan duk abin da wani zai faɗa ko da ayan Allah zai ja to za su ƙaryata shi a ce ƙarya yake maƙaryaci ne nan da za su ƙaryata ba za su yadda ba wani yana daga cikin durubin nefak wa inna ha'ula ikhtalafa qawluhum ya yace waɗannan 'yan bid'a zaka same su maganganun ya sha bamban da juna na gari kaza na yanki kaza na ƙungiya kaza za ga manufofi da maganganunsu ya sha bamban da juna amma fa tushensu ɗaya ne kamar reshen bishiya ne za ga wannan yayi nan wannan yayi nan amma tushen fa kwaya ɗaya ne yanzu idan mutum ya kalli jawon zamani wasu abu nasu ne kama da na wanda suka gabata amma ya su ne kuna fahimtar wannan da kyau ku mutum sai ya kokarin nuna cewa bai da ɗabi'ansu bai da aƙidansu bai tare da su amma kana kallo kuma sai ga ai iri ɗaya ne kun gano wannan da kyau ku me yasa bai gane ba saboda ba koyar da shi yadda ake gane firak ba ya je ya yi nazarin firak ne mai yiwa ba malami ya karantar da shi ba ina fatan mun gane da yadda ake samun tatsawur na firak na zamani da yanayi da kuma abubuwan da kan kai su komo to shine sai mala ya ce inna ha'ula su waɗannan 'yan bid'a ikhtalafa ƙauluhu, maganar su ya sha bamban da juna wajtama'u fi saifi amma sun hada kan ta da fitina da rigima da halattar da mutunci da jinin musulmi dama yan bida abin da suke farawa na farko shine tsiwa na biyu sai su tattake mutuncin musulmi idan mutuncin ya zube bai da alaka sai su halattar da dukiyan abin da ba mallakansu ba su mallaka ma kansu na uku sai jinin shi kun gano wannan da kyau ku to ko dai su daga takobi a kan al'umma ko kuma al'umma su gaji da abin da suke su kuma su daga sun hada kan wannan wala ala masirahum malin ibn abi kilaba ya ce ni ba na ganin makomansu in sun kare a lahira illa ilan nare wuta ne kawai ya dace da su kuma wannan shine aikinsu ƙala hamad sun maƙala ayyub inda zal hadis aw inda al'awwal kana wallahi minal al Ya ce abu kilaba yana daga cikin manya-manyan malaman fiqhu zawil albab masu tunani da hankali da hangen nesa ya'ani aba kilaba hadda ya tsayaye nazarin yan bid'a yi magana a kansu in kun tuna wannan asar mun karanta shi a baya mun gano wannan kuma mun yi sharhi gwargwado to amma malam mai sharhi ne ya ishara da cewa sharhin da ya yi ma son zuciya to a ƙarƙashin wannan asarin ne kun fahimci wannan da kyau ku shi sa mu karanta asarin ka ji shi a yi maka waiwaye adan tafiya sannan sai malam ya ce ƙauluhu zancen abu kilaba da ya ce inna ahalal ahawa su mabiya son zuciya to menene al'ahawa jam'u hawa Shin mala ya ce jam'i ne na son zuciya soye-soyen zuciya jam'i kenan son zuciya mafaradin shi kenan walhawa mala ya ce me yake nufi da son zuciya mailun nafsi ila shahawa shine karkatan rai zuwa ga abin da ke sha'awa ina son kuɗi ina son aure kun gano wannan ina son kaza to waɗannan abubuwan sai mutum ya karkata zuwa gare su don ya neme su ko ta halin kaka kuna fahimtar wannan mai zuciyanka ke sha'awa ina sha'awan girma da daraja da kaza to girman nan in na bi tsarin da Allah madaukin sarki da annabi suka tsara zan dade ban samu ba amma mai yiwa ina tsammanin in na dan kauce zan iya samu to wannan kaucewa sunan shi mai ittiba'ul hawa wa ha an haq da kuma kauce ma gaskiya da bin yadda mutum zai gamsar da son zuciyar shi ya kauce ma tsarin da musulunci ya tsara tsarin da mutunci da kan gado ya tabbatar malaice wannan shine son rai in ma jahalan ko dai jahilci ya sa mutum ya yi au hubban fihi ko kuma tsaban son rai tsaban son zuciya tsaban bukatan ɗaukaka da matsayi da kuɗi da sauran ababe gaba ɗaya mutum ba jahili ba ne amma kuma ƙiri da mu zo sai ya aikin jahilai don ya cimma manufa kuna gano wannan da kyau ku zai shafa ma irin shi toka yi duk abin da yake sanye domin wancan manufa da yake hankoro ta tabbata au kurhan fiti ba'il haq ko kuma ƙiri-ƙiri ga yadda gaskiya yake ya san gaskiya ce wallahi ya sani amma saboda ƙimbin gaskiyan don yana ganin in ya bi gaskiya to fa zai tabin bayan wani ne kun gano wannan da kyau ku to shi kuma so yake abu bayan shi kaga so yake mai zuciyar shi ke so a bi shi amma ita kuma gaskiya ga inda take mai yiwa in ya ce zai bi gaskiyan to har yanzu fa zai zama yana rikon jaka ne to sai ce ina ba zai yiwu ba sai nemo abin da zai halattar mai da lalata tunanin musulmi kawai sai bi to wannan shine ittiba'ul hawa jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko mala yake cewa qala ba'd ahlul lugha wasu daga cikin yan arabiya suke cewa alhawa muhabbatul insani shay wa ghalabatihi ala qalbihi shine kaga mutun na matukan san abu kuma san wannan abun hayyirin jayi. a zuciyar shi kun gano wannan da kyau ku sanye so sanye so har abin ya rinjaye ya zama bai sauraron alkur'ani bai saurara ma hadisan annabi bai saurara ma fahimtar sabai da tabi'ai da malaman farko bai saurara ma wani dattijo ko wani malami kowaye inda ya sa ma gaba ga abin da ran shi yake so ko to ba zai juyo ba suka ce wannan shine ittiba'ul hawa kana son kai abu amma sai wani ce wannan abin kuskure ne bari sai ka bari to wannan ba ka da san rai kuna gano wannan da kyau ku amma sai zama kana kokarin kwaskwarima da kwaskwas ɗin yadda abin zai tabbata a ce ai wannan ne shine ma asulul islam alhali kuma son zuciya ne don abin da kake so ne a rai malaman loga suka ce wannan shine ittiba'ul hawa Wamata ta takallama bil hawa mutlaqan lam yakun illa mazmuman mala yake cewa mata duk sanda mutum ya zama takallama bil hawa yana maganganu na son zuciya mutlaƙan kai tsaye son zuciya ne lam yakun illa mazmuman ba zai taba dadewa cikin abun ba sai ya fada cikin zargin mutane kasan lokacin da yake magana ɗauka yake kowa dolo ne ɗauka yake tunani zai rika yi wa mutane bai san sanda yake maganan ko mutane na fassara shi ba mun gane wannan san yake a shi a lokaci ɗaya ko masu hankali za su ɗauke shi a matsayin abin zargi ana gano wannan da kyau ko to alamun da ake gano ɗan san rai kenan hatta yan atu ma ya ma'anahu fala ya kuna hawa hasanan malai ce har a waye gari yan atubi ma ya kuruji ma'anahu yana ƙoƙari ana siffanta shi ana mai na'ati da abin da yake ƙoƙarin fitar da ma'anan shi so yake nuna cewa kan daidai yake suwa na ba kan daidai suke ba abu kaza da yake so bi kowa ya cancanci wannan abin ba sai shi to sai a waye gari wannan abin da yake kururuwa kuma ya koma na'atin shi da jama'a masu hankali da ilimi da tunani da sanin ya kamata suna nan suna lissafa abubuwan da yake fitowa yake aikata ko yake faɗi daga haka sai zama yana makan shi sunan da bai sani ba fala ya kunul hawa hasanan ce kun ga san zuciya ba ta yanda zai zama abu mai kyau illa idza wafaqal haq sai in zuciyanka ta dace da gaskiya wasawab da abin da yake daidai a shari'a ba abin da ka zo ka sa mai sunan daidai ko ka sa mai sunan shi ne gaskiya ba mala ya ce wa fil hadisi abdullahi bin amr marfu'an ya zo a cikin hadisin abdullahi dan amru daga annabi cewa la yi yu'minu ahadukum hatta ya hawahu tabi'an lima ji'ita bihi lima ita bihi yace imanin ɗayan ku bai taba tabbata har sai zuciyar shi ta bi abin da na zo da shi sai da wannan ruwan ko ba ta tabbata ba mala ya ce warawal auza'i an suleiman al'ahwal an tawus ƙaunuhu ma lahun hawa fil qur'ani illa abahu ya ce ba inda allah maɗaukin sarki ya ambaci son zuciya cikin alƙur'ani face sai allah ya aibata wannan son zuciya. za ku zo ku ji wasu aure guda biyar da malam zai kawo mana a can inda muke karatu ba inda Allah zai faɗi son zuciya na mutane ko son zuciya na wani ko son zuciya na wani tsari da ake gudanarwa face sai kaga Allah madaukin sarki ya aibata wannan son zuciyar kuma kowa yake a kan shi war mali ce rawahul lalaka'i fi sharhi usul itiqad wa inna ma al hawa mali ce ka sani an zargi son zuciya ne mun gano wannan da kyau ko wa uyiba aka aibata son zuciyan li'annan man sha'ahu shaitan saboda shaitan ne yake tunzuro son zuciya son rai duk waɗannan abubuwan da gana ya ko Allah in shaitan ya rike mu kwarkwadan mutum ba zai taba kwacewa ba sai dai Allah ya kwace shi ko matanka ne ta zama tana bin son zuciyarta ko siya ta habiye da shaitan in mai gida ya zama yana bin son zuciya haka malami in ya zama son zuciya yake tafiya kan shi ko ba ruwan shi da nasi Allah za ga shedan ne ke jagorantar shi akalin shi yana hannun shaɗan ne shi sa mala yake cewa li anna man sha'ahu domin abin da ke babbagar da son zuciya a Shaiɗanu shaiɗan ne wan nafsul ammaratu bisu da kuma zuciya inda gurbace maimakon hasken imani sai zama hasken bid'a da hasken fasikanci da duhun bid'a da duhun fasikanci da wannan dubbai sun cika ta ko to wannan zuciyar kullun za ta zama tana yin umarni da mummunan abu ne ko da ku alheri mutum zai ɗauko yake ku to ƙarƙashin abin da zuciyar ke riyawa sai ga akwai sharri a ciki innan nafsa la'ammaratun bisu to shi kuma yana bin san zuciyan ita kuma zuciyan ta cika da ƙazanta kun gano wannan eh sirinji ne aka ɗauka aka cika shi da tusa ana fesawa mai za a ji ƙwarin tusa haka ne in aka cika shi da turare ana fesa mai za a ji ƙanshi zuciyan in ta zama cike take da bin Allah da ɗa'a mutum ya yi da shi bawa ne zai ba abin da Allah yake so mutum mai ɗa'a ne mai biyayya da ya samu tarbiyya to za ka ga duk abin da yake alheri ne mutunci ne kirki ne tsari ne kyakkyawa in ko aka san haka ne ko abin da aka ragani kenan fa kullu ina'in billadi fihi yantahu kowane kwariya abin da ke cikin take an tayarwa ba ku ganin zuhuwai tsara da ya miƙe ci mutuncin manzan Allah kan kuɗi abin da ke cikin zuciyar shi kenan abin da ya kunsa kenan dole in bakin zai magana shine bakin sirinjin abin da ke zuciyar zai faɗi ya ci mutuncin annabi ya wulaƙanta annabi gaban jama'a shi ko annabi da yake hasken imani da mutunci da sanin ya kamata an yunkura za a tare mai faɗan amma maza Allah ya ce a bari kun gano wannan shi yasa wa tilkal ayyamu ha bainan nas Wannan zamun na ne sai Allah ya maimaita muku su dan ya gaya za ku yi shin idan aka samu zuhu wai saran ku yayi irin wannan wani mataki za ku dauka kuna gano wannan da kyau ku shin za ku shallake na annabi ne ku yi naku to kun yi san rai shin za ku bi na annabi ne duk da zafi da za ku ji kamar yadda umar da su khalid da sauran sahabbai suka ji suka yi haƙuri da haƙurin da annabi ya bayar to in kun yaga kun zama ahalus sunna salafiya jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa duk abin da ya faru ɗauko abin da ya faru a zamanin farko sai ka auna shi sa qur'ani fa ya gaya maka wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yanzu misali zuhuwai tsara ba a da yadda za a iya da shi ne ku gano wanda da kyau ku na rantse da allah dirje sauro dirje murje shi ya fi wahala sama da dirje shi ta maka rantsuwa da allah amma na bai ce bari ya tallan kan shi kowa ya gani saboda idan ya daren mai labari zai yada ce gashi nan ma yana kashewa wanda suka yi imani da shi yana fada da na jikin shi yana kaza yana to duniya bata san zuwa ya sarabe tare da annabin kun gano wannan san da su abla dan ubai dan salo suka dinga yawo gulma a je a wara nan a aika nan a yi can ba abin da ba su yi ba aka ce maganin sai ce za a ce inna muhammadan yaqtulu ashabahu amma sabon shi ne da gaske kuna gano wannan da kyau ko sun zama ma addini kaska suna makalkale da addinin kuma addinin suke cuta ma Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa ya dillu sahibuhu to da wannan ne sai ya dillu sahibahu sai ya batar da abokin shi ya batar da wanda ya damfar da wancan sarra yana kallo amma zai ɗauka ba wanda ya kai shi shiriya sai shi yanzu lokacin da sa'ab ladan ubay dan salul suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfaddu kuna tsammanin suna dauka wannan abun ba daidai bane wannan shine ma daidai me ya ja su zuwa ga duniyar nifaka ittiba'ul hawa kuna gano wannan da kyau me yasa abu jahal ya tsinci kan cikin bala'i bi musulunta ba za mu zo za mu karanta muku cikin misalai ittiba'ul hawa ne hawa ne ita ke rikida ta zama bida'a in ta karfi in ba cikin musulunci ba ne sai ta zama kafirci ko shirka yanzu amur ɗan lu'ayyin mai ya kai shi ɗauko gunki ya kawo garin makka ga addinin annabi ibrahim hawa ne zuciyar shi ta ƙayyati da wannan to cin da kafiri ne to wannan sai ya kai shi zuwa ga shirka idan da musulmi ne ya ɗauko abin da ba shi a musulunci ya kawo wannan abin sai kai shi zuwa ga bid'a ita son zuciya ta kai shi zuwa ga bid'a in aka matsa aka matsa sai kai shi zuwa ga mi ga shi bid'a ga shi munafinci daga nan kuma sai ta fidda shi zuwa ga shirka don dama gayan abin da shi ɗaya ke so kenan duk abin da kake yi ya kai ka zuwa ga shirka amma in ba karantar da mutum aka yi ba nazari yake yi ba fa zai gane wannan ba ya kawo daga gano wannan duk yadda in ya muri aka koya mai iya ta da baki na hausa zai karanta jaridan gaskiya ta fi kwabo zai fata karantawa ne bai gane mai yake yi kun gano wannan da kyau ku da akwai kalmomin da in ya zo ba a hoshe ce za a yi kare jini biri jini in zai fassara ma ɗan uwan shi zai ce dog blood monkey blood ba haushe in ya ji dariya zai yi babin da yake nufi ba kenan kaga ya koya ma kai shi ne amma da zuwa yi bawo shi gaya mai me yake nufi da kare jini biri jini sai ce akwai tashin hankali <laughs> mun gano wannan da kyau ko to shikenan kaga an karantar da shi kenan amma can shi ya karantar da kai shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yanzu misalin wannan misalin wanda ya ji ayin qur'ani fakulu washrabu hatta ya لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر min آية fajr ai aya ne amma da yake nazarin ta yayi da ya aiki da ya ta annabi ya ce daidai ne kuma aya ya nemo ya shiga ɗaki da cin abincin shi kuma ƙur'ani ya ce har sai ya bayyana kaga da yake ya bi alƙur'ani amma ba bisa fahimtar annabi da sahabbai ba yayi daidai na fatan mun gane sahabi ne ya tafiya janaba ta same shi annabi ya karantar da sun alola ne ga yadda za a taimama in uzuri irin wannan ya samu yana zuwa kawai sai ya birgima kamar yadda jaki ke birgima a ƙasa cin da ah, in janaba ta samu tun zai wanka ai ga abin da zai duk jiki ne ya burshe da jikin shi tsaf yana dawa kaga ya bi qur'ani da hadisi ba bisa fahimtar annabi ba sai annabi ce inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza sai annabi ya koya mai yanda zai shi sai an koya maka fa mutane suna jin wai muna cewa sai an koya maka kaga hadisin innamal a'malu niyya da yake farkon littafin arba'una na nawawi wallahi sai an koya maka yau da za mu sa littafin mu zo muna karantarwa sai ka ji a'a to ya kuma ake ta wanda yake fassarawa ko da ya ji ya duba fassarar mala abubakar gumi ne tarjama hausa shi ko tarjama ba fassara ba ne kun gano wannan ko kuma ƙarfin larabci ya sa kawai ya fahimta shi ko alkur'ani da disi ba a fassara shi da tsuran ƙarfin larabci sai an koya ma in ba ka ba kenan da sahabbai zamanin annabi ba su da bukata annabi ya koya musu saboda ai yaran su ne mu gano wannan da kyau ku amma yaran kuma sai an gaya maka ya me abin yake son ayi, yi yasa kowa sai ya je makaranta an biya mai an karanta ya ansa an fassara ya ansa fassaran sannan mai bayanin me abin yake nufi a bisa fahimta annabi da sahabbai jama'a salafiyanci ko ba ta sha bane kawai da kana da motar zuwa gari kaza kawai ka shiga ka kama kujera ka biya sai an koya ma yayi ki Allah maɗaukin sarki ya sa dace kala ta'ala Allah ya ce kalla zista hawadhu shayatin kaga dama ya ce shaidanu ne ke tunzar da san zuciya ko sai ce kaman wanda shaidanu ke wasan kura da shi fil ardi su kada shi nan su kada shi nan hairan za ka same shi a cikin hairani ya rasa ma inda zai rika ya rasa inda zai buga ya rasa inda kullun cikin hairani yake shaidanu ne ke mai haka kalla zista hawadhu shayatin fil ardi hairan lahu ashabun yad'unahu ila ilal, huda itina ana kiran shi wani bari zo bari taho zo wallahi ba zai bu ba duk yanda kai saboda shedan ne yake juya al'amarin shi kuna gane wannan da ke ku wannan ayin in aka ce za a ta ko sai kowa ya kokarin shiga cikin ta ko ba a shigar da shi ba shi zai shiga da kanshi wajen magana ko aiki mala ya ce falamma kana kazalika kana ahalul ahawa a yattabi'una a hum hum, ahalud dalala mala ya ce to kaga in ka fahimci wannan aya da kyau to lalle masu bin son zuciyarsu su saba ma abin da gaskiya da tsari yake a kai su ne masu bin son rai da suke rike dewa su zama batattu kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya kira su da cewa ƙulla a aku. annabi ka gaya masu ni ba zan basan zuciyanku ba kad idan a in ni basan zuciyanku to ai kenan ma na bata ashe bin son zuciya menene bata ne wa ma ana min al muhtadin ba zan taba zama daga cikin shiryayyu ba kirikiri ga gaskiya yana kallo kawai shikenan sai in bar gaskiya sai in bi son zuciyar wani don dai kawai cika adadin san rai to duk wanda ya bi son zuciya batacce ne wannan kuma su ne ahalud dalala ko da ku ya sa wani baji ba na asalin shi ba wa ta'ala haka Allah maɗaukin sarki ce wala tattabi'il ilhawa kai bawan Allah kar ka sake ka biye masan ranka fayyadillaka an sabilillah wannan bin sarrai rai sai ya batar da kai daga hanyar Allah kenan duk wanda yake bin son zuciya wannan kakka taɓa raba ɗaya biyu to ɓatacce ne wa ƙala ta'ala har ila yau Allah madaukin sarki ya ce walawitta ba alhaqqu ahwa'ahum yau da Allah zai rika biye wa mutane abin da zuciyansu ke riya musu a ce wai in zuciyanka ta riya maka kaza kawai sai Allah madaukin sarki ya biye maka a bisa wannan tsarin lafasadatis samawati wal ard da tsarin sammai da kasai ya watsi wanda zai ce Allah ni ba haka nike son a aje rana ba ta riga fitowa ta kudu tana fada a yamma wanda ya ce a ni kuma ina son ta fito daga arewa ne ta fada gabas wanda zai ce a ta fito daga ƙasa ta yarka sama ne to da Allah zai bi son zuciyar mutane da an samu wannan matsala ko tsari ne aka zo ana gudana ko to kowa zai zo da tsarin abin da yake so N'a ga ce duk ran mutane sai kowa an mai yadda yake so don ya ce an iya ko an yi daidai tsari lalacewa zai a nan sai ka kwara za a ce ba jin shawara wannan sai ka kwara masu faɗin haka ba su gane ba ne an bashe su kun gano wannan da kyau ku waman fihin ya ce da kuma waɗanda ma suke cikin duniyan duk za su watsi na gaya maka wani zai ce kai da a ce ido an yi shi kwaya ɗaya kama hanci ne Eh? wani ra'ayin shi kenan wani kuma bai yadda a ci abinci ba zai ce ra'ayin shi kenan da a yi mutum kamar robot ya zama bai ci abinci sai dai kawai je gidan mai a mai caji wani ra'ayin shi kenan wani kuma koda za a ci ya ci abin ya bi jiki kawai ba kashi ba fitsari ba majina ba yamu ba tusa kawai mutum ya zauna yadda kasan cikin kun gano wannan da kyau kowa zai kawo ra'ayi da abin da yake so wani yana nan bai son sanyi wani yana son bai son zaki wani bai son damina to da Allah zai biye ma soyayyen zuciyar mutane ko to ko a rayuwa aka ce za a biye ma abinda da kowa yake so Allah ya tsari sai ya watsi me yasa ga a arewa yanzu ba wani shugaba kowa shugaban kanshi ne a tsarin addinin ahlus sunna ba wani wanda yake tsawatawa aji kowa shugaban kanshi ne saboda ana bin sarre ne son zuciya yake bi kowa da abin da yake so wani yana ganin wai bari ya daddafe ya daɓe a'a a nan gaba ma 'yan san rai za su bayyana a jikin kayi haka abin ya ta zama haka za a yi ta yi sau da mutane so suke su son zuciya ba allah suke son su bi ba to kuma shi kenan sai a biya masan zuciyar mutane kana bautan allah ne ko kana bautan ra'ayin wani ne allah sarki ya kiyaye kun ji abin da mala yake kawo mana awayi yake tabbatar mana da yadda ake bin sarri da kuma illan bin sarri ko Allah shi kyauta mala ya ce wal muradu bi ahlil ahawa yanzu ka ji ma'anan son zuciya to me ake nufi da kuma 'yan son zuciyar fi hadal asar da ya zo cikin wannan asari mala yake cewa ahalal bida ana nufin su ne 'yan bida mun gane wannan da kyau ku alladina aradu sunna wanda duk abin da karantar a sunna sai sun yi karo da wannan abun wal umuri shar'iyya suna zuwa suna karo da al'amuran shari'a da ra'ayi wal kiyas su rika zuwa da ra'ayoyi da kiyas ai wane ya ce kaza wane ya ce kaza an fa ce annabi ya ce amma shi kuma yana nena cewa malam wane ya ce a littafi kaza kun gano wannan da kyau annabi ya ce in kana so ka ce ba haka bane to sai ka zo da fahimtar annabi da sahabbai amma don an yi shari'a littafi in sharhi ne sai a zo da miliyan ɗaya na irin waɗannan maganganu wanda wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza to in kaga an zo da nassin alkur'ani ko hadisi ba kawo fahimtar annabi da sahabbai ba an fassara don a saba ma wannan abin an koma zuwa ga ra'ayoyi da kiyasi ma ya ce alamun yan bida'a ne kuma ku rike wannan ku rika aunawa malam sai ya ce wa jadalu ahalas sunna kuma za a ga dan bid'a kullum bai da abokin jayayya saiwa sai ahalus sunna waye abokin fadan shi ahalus sunna in zai zagi ko zai cin mutunci ko habaici wa zai ma ahalus sunna alamun gane dan bid'a kenan domin ahalus sunna bai sukan dan uwan shi ahalus sunna sam bai idan ahalus suna ya kuskure ahalus suna kokari yake an karar da shi ya nuna mai kuskuren nan kun gano wannan da kyau bari ku ji ga ahalus suna can zamanin annabi na umar ya ji wani yana karatun alkur'ani saɓanin yadda annabi ya koya mai umar zullo yake mutumin da ya gama sallah yana ƙarewa sai ya ruko sheka wajen annabi ya ce na kama shi na katun ƙur'ani ba daidai ba kaga ahalus sunna kenan kun gano wannan da kyau ku amma inda ahalul bid'a ne ko ma zai gefe ci ku ji kun ji abin da yake ku ai ba daidai bane kun ji kaza kun ji kaza yana yin abin da zai ci mutuncin wannan to alamar dan bid'a kenan kisa ku rike wannan shi ma tape ne da za ku riga auna tsayin yan bid'a sukan ahalus sunna wa aksaru min husuma kuma za ga kullun kokari suke sta da husuma cikin jama'a su haifar da kiyayya da gaba da rashin kwanciyar hankali da rashin yadda da juna a cikin al'umman annabi kullun abin da suke neman su haifar a cikin gidan ahadus sunna kenan lihiya ibi da atihim suna wannan ne suna ganin wai da haka za su rayar da bid'an da suka zo wa nusrat afkarihim da kuma taimaka ma tunaninsu wa mu'taqadatihim da kuma abin da suka kudurce ash-shaytaniyya na shedanci jama'a kuna jin wannan yan tsakani da Allah in mutun zuwa ya aka koya mai karatu wani hayani zai kuna gano wannan da kyau Allah ya sauwaka wa qawluhu maganan da yake cewa wala ara masirahum illa ila nar wa fit tanzil yazo cin alqur'ani wala tattabi hawa. kar ka sake ka bi son zuciya fayudillaka an sabilillah wannan bin son zuciya sai ya raba ka da hanyar Allah innal ladina yudilluna an sabilillah kaga waɗanda suke bata akan hanyar Allah lahum azabun shadid kaga sharrin bin son zuciya ko yake cewa wala ala masirahum illa ilan nar kuma qur'ani ya ce innal ladina yudilluna an sabilillah lahum azabun shadid kaga ya kira yan san zuciya da cewa sune batattu tawagan shedan kuma karshe yan wuta ne bima nasu yawmal hisab sakamakon abin da suke gani ba'a ne ranar hisabi ma ba gaske bane وقال روى المصنف كما سيأتي في آخر باب اجتناب أهل, أهل الأهواء ما mai شيء من التافنا الإمام الدارمي zai kawo mana bayani a ƙarƙashin babin da ke bayanin cewa lalle a nisanci 'yan son zuciya wal bida kuma mutum ya nisanci 'yan bida'a wal husuma da masu da husuma da rashin zaman lafiya a cikin al'umma an umme an sha'abi ƙauluhu inna ma sun mu a halal a hawa ya ce an kira su da cewa 'yan bida'a ne li'annahum ya hawo na finnar sau da alahira haka za a sulmiya su cikin wuta kamar mutum ya zami kaga zai tafi su ne ko haka suke sulmayawa warawahu aidan min wajen akhar an ibn shurba shibrima an sha'abi bi lafzin ma summiya al-hawa ya hawa bi sahibihi saboda san zuciya na karkatar da mai bin san zuciyar tun yana hangen ɗaukaka har ya sulmiyo cikin abin da yake kaskanci kuma wa ragib al-asfahani malar ragib al yake cewa kaila miye bi zalika li'annahu yahwi bi sahibi fi duniya ila kulli dahiya din mai bin son zuciya a nan rayuwar duniya duk wani abu mummuna mara kyau na rashin mutunci da kyautatawa na rashin tsari da rashin tarbiyya na rashin kan gado da sanin ya kamata to son zuciya na kai mutum zuwa ga wannan ya shafa ma irin shi toka pop bejin kunyan kowa to sharrin son zuciya kenan wa fil akhira ila al hawiya ala'hira kuma yana kai mutum zuwa ga wutan hawiya iza kira abin da hawa kun gano wannan da kyau ku Allah ya shi kyauta qauluhu maganan da ya fada ya ce feta na ha bihil amru duna saif ya ce ƙarshen al'amari zai tike mai zuwa ga zuwa ga ko takobi a kan shi ko takobi a kan al'umma li anna sahibal bid'a mala yace domin dan bid'a la yumkin an yarja an bid'atihi bai tuba na gaya muku dan bid'a bai bari in ga mutum ya kama wata hanya ku karbi da shi kawai mutanen sai a ce ai aka yi mutum da siya dan bid'a ai wanda ya kama bid'a ba hawa ta haifar da ita ba kuma babu nifaka shine kai mai wa'azi ko kai mai nasiha ko ka zare mai ido zai bi mun karanta mun yi bayan na a baya amma an dai ba ta kobi ba ko sai yaki shi mai da ɗan bida ya la'asar amma wai wa'azi ko nasiha ko faɗakarwa ko nuna mai Allah ba zai ba fa huwa imma an yaghmisa sahibihi fi bid'atihi ko dai ma kai da kake kokarin nuna mai ya dilmiya ka cikin bid'an shi dan shi ba zai bi ka ba wa imma an yudkhala fi qalbihi ar-rayb ko kai da ka matse shi ya sanya maka shakka wala ya yukadu yufariquhu saliman kai da kace zaka je mai nasiha ba za ka taba dawa cikin aminci lafiyayye ko dai kai rijista ko kuma ya sa ma shakka shi yasa kai da dan bid'a ko nesa nesa kallon kura Mare ya ce wani zalika na hassalaf da wannan ne magabata na kore suka yi hani an mujalisati sahibal bida cewa kar mutum ya sake je zauna da yan bida'a, wa munazaratihi ko ya ce wai ya je yana tattauna suna muƙabala ko suna musu illa iza alima ruju'ihi ila alhaq inda zuhurihi lahu sai inda ka san dan in ka ga mai gaskiya zai iya barin abin da yake kai na banna ya komo mu abin da yake daidai amma shi ma wannan kafin ya yanke shawara amma yanke shawara ko kana bata ma kanka lokaci ne maganin abin samun ido ku gano wannan da kyau samun ido wala yumkin zalika illa nadiran mala ce wai dan bid'a ya bar bid'a saboda ya ga gaskiya ko Ya ce wallahi nadiran ne ba kasafa yake faruwa ba to mala an karantar da kai wannan an gaya ma wai har yanzu kana da hof Allah shi kyauta قال سفيان الثوري anhu ya haibun يحيى al يمان a أحب ila Iblis, yace bid'a to ta fi soyuwa a zuciyar iblis Minal ma'asiya sama da saɓo, sama da ka zama mashayi da zama mashayin giya mazinaci ɗan caca ɗan luwaɗi ɓarawo makaryaci macuci maha'inci magulmaci annamimi duk wani shegantaka kana yi irin wannan kaga fasikanci ne ko to gara a ce kana bin san zuciya kwaya daya wadancan ka daina yin su saboda kaga waɗannan abubuwan fasikanci ne to wannan kuma hawa ne ita kuma hawa bid'a ce munafinci ne sharka ne to shedan ya fi santa ina fatan mun gano wannan da kyau misalin wannan bari a buga muku saboda ku yan boko ne kuma ma'aikatan gwamnati yanzu waɗannan abubuwan da na lissafa na fasikancin can ku to aiki ne a ƙaramin hukuma idan kuma son zuciya fa aiki ne a gwamnatin tarayya to don allah ka gama makaranta da a baka aiki a ƙaramin hukuman ku da a baka aiki a tarayya wanne ka fi so a tare yamma a gidan shugaban kasa ko kamfanin mai wane ka fi don allah ko barazana wa nefi shirin ya fi son hawa shi yasa nan da nan za ga mutane suna bin hawa musamman mutumin da ya sa zuciyar shi kwaɗayi na neman suna ko kuɗi ko wani abu dole zai fi son rai allah ka tsare mana imaninmu za mu ɗauko bayan daga farko inda ya ce fayyatana ha bihi al'amur dona saif sai mu ƙarasa wannan tarifin da yake mana na bida sai mu shiga wajen asaranmu a karatu na gaba da izinin Allah subhanakallahumma wa hamdika shahadu an la ilaha illa anta as-sakfiruka wa atubu assalamu alaikum